Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Godwin obesaki na APC ya lashe zaben gwamnan Ido. Gwamnatin Najeriya ta ce bata da niyyar sayar da muhimman kadarori a lamarin da ya jawo rashin amincewa daga shugaban hukumar tara kudaden shiga da raba arzikin kasa Shatima Abbagana. Jama'a na Najeriya suna son tattalin arzikin su ta rika bunƙasa ta rika karuwa. To idan ana sayar da su shi za su bunƙasa su karu. Majalisar wakilan Najeriya ta dakatar da tsohon shugaban kwamitin ta na kasafin kuɗi Abdulmumin Jibrin kwana 180 don samun sa da laifin zubarwa majalisar mutunci. Jibrin ya ce ko oho. Da abin da suka yi ni a wajen aikin banza ne bai da wani amfani Eh, takaddan nan da aka kai majalisa kamar takaddan tsire ne Najeriya ta ba da hutun murna cikin shekaru 56 da samun yanci. Inuwa ya haya dan Najeriya ne da ke murna. Dama ko burin gwamnati shine cewa jama'a aiki a ga aiki ya tabbata kuma an yi shi ana amfani da shi. Tsohon babban suwetin 'yan sandan Najeriya Itim Inyan ya riga mu gidan gaskiya bayan jinya asibitin Radinton Lagos yana mai shekaru 85. siba da mai Maili kamarar Amurka daga Abuja. Haka fa To yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne rabaran Ubala Nuhu na majami'ar Ikwa da ke unguwar Yalwa Bauchi da kuma shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri ga rabaran Ubala Nuhu. A ce kana da biliyoyi, kana da triliyoyin kuɗi kuɗi na fitan hankali wanda ba za a iya zama a lissafta su ba amma a layin da kake jama'a na kwana ba abinci su kuna ba abinci mai dukiya kuma ka ce kana so ka zauna lafiya to ka sani yanayin da talaka yake ciki na wahala da hukuma zai iya ya ƙara sa zaman tashin hankali a cikin ƙasa. Ina kira ga masu kuɗi na arewa da ku dawo cikin hayyacin ku dawo abubuwan da ba mu san da su a da a arewa ba sun addabe mu yau ba mu san da satan jama'a ana neman kudin fansa a arewa ba ba mu san da cewa wai wasu gungun mutane su je su zauna a daji wai su barayin shanu su saci shanu su saci masu shanu ba mu san da waɗannan ba a sace talaka a sace sarki a sace ɗan siyasa a sace jami'in tsaro to waye tsira kuma a ƙasan ina kira ga masu arzikin ƙasar nan su tallafa wa matasanmu ta hanyoyi daban-daban akwai misali na mutane 'yan arewa waɗanda allah ya taɓa zuciyarsu suka ga suna bukatan su ga ci gaban arewa kuma sun sa hannu suna kuma kan sa hannu misali akwai ty dan juma da da da da aliko dangote waɗanda suka ga ya kamata hankalinsu ya dawo gida arewa su tallafi mutanen arewa sauran masu kudin arewa kuna ina sauran masu hannu da shuni kuna ina za ka iya taimakon talaka da kayan aikin noma ga matasa ga jama'an arewa da muke bukata mu yi noma a wannan zamani kayan noman ya gagara to idan ko masu kuɗi za su kashi su yi safarar kayan aikin gona maganin feshi ne taki ne a kawo shi a cikin farashin da talaka zai iya siya ai za a yi noma amma yanzu an ce a koma gona kayan aikin gonan ya kakara, da me za ka yi noma maganin feshin da ke dubu ɗaya da ɗari ɗaya yanzu ya koma dubu ɗaya da ɗari hudu na dubu biyu da ɗari biyar ya koma dubu uku da ɗari biyar anya noman na talaka ne kuwa ina kira ga masu arzikin arewa idan har da gaske ana so a ƙara farfado da aikin gona a arewa to dole masu kuɗi su kama shugabancin ƙasan nan hannu su taimaka da kuɗin da suke da shi kada a je ana tona ramuka ana ɓoye ɗimbin kuɗi ana tonowa ana nunawa cewa an tono kuɗi a gidan alhaji wani an tono kuɗi a gidan mista wani mu sani ba mu zo duniya da komi ba haka za mu koma inda muka fito babu komai don haka mu yi aikin nagarta mu yi aikin alheri da kudin nan shine zai sa ƙasa ta zauna lafiya sannan yana so in yi kira kuma ga rikicin manoma da makiyaya wanda ya ƙi ci ya cinyewa abu ya ta'azzara kullum abin sai gaba gaba yake biyu sha'u ya yi magana a cikin littafin yusha'u sura hudu aya biyu ayar Allah ta ce duk ƙasar da ake jini akai-akai to kasar na cikin masifa ina so in yi kira da manoma da makiyaya a kai hankali nesa Allah ya sa su yi aiki da wannan ɗan takaitaccen gargaɗi wanda muka ji na gode ne ne raguran uba na nuhu ibrahim daga ekwa bauchi na gode shi ma sheikh ibrahim duguri ya yi kiran da a haɗa kai don jaddada tsaron juna to a jama'a masu sauraron mu barkamu da haka kuma muna godiya kwarai da gaske da Allah Ubangiji ya sake da mu a wannan lokaci mai albarka musamman a yankin arewacin Najeriya akwai abubuwa waɗanda aka samu na ci gaban tsaro babban hali musamman a yankin arewa musu gabas tun cikin ikon Allah wadda abun zai faranta wa duk wanda yake samun labari rai to fatan mu anan shine Allah ya ba su hakurin jure waɗannan matsaloli da wahalhalu da suka shiga a baya sannan kuma hukumar da take kokarin gyara musu mahallansu da kuma tsugunar da su su ma Allah ya sa a yi abin ya zama an yi an dace kuma wanda aka yi domin sai sani tare da fatan Allah ya ba su ikon jure wannan jarabawa da ta faru da su kuma hukumar da take kokarin tsugunar da su da gina musu mahallansu Allah ya sa wanda aka yi domin sai sani bayan haka kamar yadda muka sani har yanzu a matsalar tsaro za mu ga wasu abubuwa kuma da suke ta faruwa kaga an je an yi garkuwa da mutane ana karɓan kuɗin fansa wanda abu ne wanda ake jin shi a nesa ba ma a ƙasar nan ba sai gashi an waye gari yana faruwa abin kamar wutar daji duk da dai hukumomi suna kokarin su to wannan abu ne wanda yake lalacewa tarbiyya ce wacce asalinta mugayen abokan zama su suka haifar mana da wannan yankinmu da ƙasarmu da al'adunmu masu kyau da daraja waɗanda aka san mu da kunya da karamci da kuma girmama na gaba da kuma girmama da kuma kyautatawa baki duk bakon da ya zo ko daga ina yake to in ya zo yankin arewa babu shakka kamar ya zo gida ne inda ya baro to kuma yanki ne wanda aka san shi da dausayi da kuma mutunci da darajawa sai aka waye gari abubuwan kyama suna faruwa kuma abin da zai baka takaici da bakin ciki shine ana amfani da wasu 'yan yankin waɗanda suke da asali a yankin domin samun wata bukata ta duniya musamman kuɗi da kuma wasu abubuwa na rayuwa wadda a ƙarshe sai ka ga ta kai ma a ƙauyuka ma ka ga wanda ya san gidan wancan wancan ya san gidan wancan amma sai a haɗa baki a kama ɗan wancan ko dangin wancan kuma a nemi kuɗin fansa amma asiri da yake Allah baya son zalunci Allah da ikonsa sai gashi yana bayyanawa ana ta gano masu irin waɗannan ɗabi'u ɗin hukumomi suna yin nasu mu ma 'yan ƙasa ƙoƙarin da za mu yi shine kada mu yi barci da idan mu biyu a kowane lokaci mu rinka sa ido ga duk wanda muka ga gittawarsa wanda mun san shi ko ba mu san shi ba sa'an nan kuma kada bakin mu yi shiru duk abin da muka gani mu ma mu ce wani abu sa'an nan idan muka duba laifi da kuma abubuwa marasa kyau ba su da iyayen gida ba su da addini ba su da kabila kowa yana iya aikatawa wanda duk shaidan ya ribata fatanmu shine Allah ya sa idan kunna ya ji jiki ya tsira kuma fatan mu shine mu gudu tare mu tsira tare da fatan Allah ya mu dace haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana